صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد جماعه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه من ساكي هدوى افرفاجر وانا مسلاتي ابو هريره رضي الله عنه وانا كينا بن سكته. يومنا مريسين ثلاثه شده وتر رمضان شكرت دبو ليله 436 wanda ya dace da 22 ga watan Jun na shekara ta 2015 muna nan cikin ahsanul qasas mun gangaro cikin tarihin zuwan yan uwan Yusuf alayhi salatu wassalamu na farko a ƙasar Masar da yadda Annabi Yusuf ya gane su su su gane shi ba daga nan muka ji irin hilar da ya shirya masu har suka zo da ɗan uwansa Binyamin a karo na biyu sannan ya ja Binyamin ya gana da shi ya bayyana masa cewa shi ne uwansa daga nan muka ji labarin yadda aka cusa mudun awo na sarki a cikin kayan binyamin daga baya aka tunci ayarinsu da sata aka fito da wannan mudu sai kasance binyamin ya zama fursuna ya zama bawa a hannun yusuf ba tare da sanin kowa cewa yusuf kanin sanin shaƙiƙi wa ɗaya ba ɗaya ba mun gaggaro inda suka je sham suka sanar da mahaifinsu ga abin da ake ciki babansu bai gaskata su ba daga bisani mun ji yadda ya umarce su sake dawowa kuma da suka dawo sun bayyana raki sun nuna damuwa da halin bakin ciki da talauci da damuwa da suke ciki ga bakin cikin rashin yan uwansu tare da su ga damuwar talauci ga fatara da fari da ake ciki yusuf alaihi salatu wassalamu anan sai ya bayyana musu kansa lokacin da yake ce masu kun san abin da kuka yi wa yusuf iz antum jahilu lokacin da kuna gafalallu kuna sananni kuka ɗauki ɗan uwanku daga mahaifinku kuka jefa shi rijiya kuka yi kaza kuka yi kaza sai suka ce shin wai ku kai ne yusuf ya ce ni ne yusuf kuma wannan shi ne ɗan uwana da kuka so ku raba mu Allah ta'ala ya sake haɗa mu da shi ya rufe da cewa duk wanda ya ji tsoron Allah ya haƙuri to hakika Allah baya so da ladan masu kyautatawa sun yi rantsuwa cewa Allah ya ɗauka kashi a kansu kuma wannan haka ne shi kuma ya yafe musu abin da suka yi mashi ya ce la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin za mu tashi daga kan ayata 93 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بشيرا وأتوا به بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لفي ضلالك القديم فلما في هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يوسف عليه الصلاة والسلام سيتري لقسى يتكي سيريك مصر اذهبوا بقميصي هذا كجير لقاتا ونا فألقوه على وجه أبي كجير فاتك فسكر بابانا يأتي بصيرا قلن تزيدا ومسا وأن يمنى تند الله تعالى يكي وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مكانتا تاتشم النبي يوسف na annabi yaqub alaihi salatu wassalam saboda tsabar yawan kuka da damuwa da bakin ciki malamai suka ce kenan ba mamaki illa wadda ba ta dindindin ba ta wucin gari ta cimma annabawa irin wannan in ba haka ba annabawa ba a yin su da tawaya ba sa kasancewa makafi ko kutare ko duk wata tawaya wadda a ta dindindin amma ga makanta ta cimma annabin Allah ta wani dan lokaci wadda za ta yi. wannan shi zai nuna maka irin halin damuwa da ya kasance a ciki wanda har yasa ido sun makance gaba daya amma kanshin rigar annabi yusuf alaihi salatu wassalam shine maganin wannan makantar daman ba makanta ce wacce wato juyewar lenses ko kuma ciwon cataract ko glaucoma ba ciwon da ya kama shi bakin ciki ne kawai da sunu da damuwa don haka farin cikin jin kanshin jikin annabi yusuf ya isa zama maganin wannan ciwon shine warakarsa wannan shine karo na ƙarshe da aka kira kamis a cikin alkur'ani mun gaya muku a cikin alkur'ani ba inda aka ambaci riga sai cikin suratu yusuf an ambace ta cikin aya hudu an kira ta wuri shidda Allah ya fara da cewa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib sannan yazo yace quddat qamisu in kana qamisuhu wa qaddat qamisuhu min qubn duburin wa alfa yasayida ala dalal sai zai ce in kana kamisu kudda min kubulin fa sadaqat sannan ce in kana ko in kana kamisu kudda min duburin fa kadabat sannan zai ce nan izhabu bi qamisi hadha shi yasa muka ce muku riga babban akto ne a cikin tarihin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam tun daga zuwa da rigarsa an zo da ita jina-jina don a yi ƙarya ce a kura ta cinye shi sai ga rigar ta yi magana da bakinta me ta yi magana da bakinta ba inda aka yaga ta ya za a yi kura ta tuɗe riga ba ta yaga ba sannan aka zo aka yaga rigarsa ta baya sannan aka zo mai shaida ya yi shaida cewa a duba rigar in ta yage ta gaba ko in ta yage ta baya wato da rigar aka yanke hukuncin barranta annabi yusuf sannan aka zo aka yi amfani da rigarsa wajen warkar da ciwon da ya ma mahaifinsa na damuwa da sunu da bakin ciki yace idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira ku zo da rigata ku je wurin mahaifina ku jefa ta ga fuskarsa ganinsa zai dawo wa tuni bi ahlikum ajma'in ku zo min da iyalanku gaba daya ina da duk a cikin alkur'ani ba inda aka gudu kasaitar sarauta kamar wannan ayar domin in babu sarauta ku kaddara lokacin da yake kurkuku ne aka ce Allah ya ɗauke mishi zaman kurkuku kuma ga matafiya waɗanda za su je garin su zai ga mahaifinsa zai ga mahaifiyarsa zai ga ɗan'uwansa benyamin zai ga sauran danginsa da ƴan uwansa zai koma matsugunnin haihuwarsa kuna zaton annabi yusuf zai tsaya ta a gaya musu zo same ni ba zai ce ba a nan sarauta ta aikin ta shi yana da ikon da zai ce a haɗa doki ɗari da raƙuri ɗari kowanne a ɗora masa kaya da ƴan rakiya ɗari kowanne da makaminsa na kariya a hanya ya ce zan je in gano iyayena amma sarauta ba ta yadda a yaka ba saboda kai tsamar abin da kake kai talaka wai mawa abin nan mai mulki shi zai ba dai kuke ba shi yasa tun a zamanin khalifanci Umar dan Khattabi radiyallahu anhu wanda ba a sake sarki ne gudun duniya kamar sa har inda yake magana tun daga nan aka fara samun takaddama tsakanin sarkin musulmi da gwamnoninsa gwamnoni suna ganin dole mu gudu kasai ta mulki ma'awiya radiyallahu anhu a sham lokacin da ya zo ta tarbon sayyidina umar rigar sayyidina umar faci wajen ashirin da wani abu ke gare shi kuma ya shigo cikin wata kasaita da sarauta ya sha rawani ya yi amawali ya hau wani ingarman doki dokin masu da aka masa ado da kawa sannan ga yan rakiya gaba da baya sarkin musulmi Umar ya ce duk menene haka Muawiya ya ce muna cikin yankin Rumawa sarauta tana da daraja in ka zuba mana da daraja sarauta a nan to addini ba zai kima ba sai ce an ta alam kafi da sani da wannan ne sarkin musulmi Muhammadu Bello Allah ya kara masa rama ya hujjace babansa mujaddidi Usman al-Fodiyo daga Usman al-Fodiyo a masabar sai da Umar yake gudun duniya ce shi kuma Muhammadu Bello a masabar sarkin musulmi ba awai to kenan matsalar sarauta da kasaitarta da ubba haɗinta matsala ce da ɗaɗiya ba sabuwa ba ce illai abin da ake so ga mumini duk matsayin da Allah ya kai shi san tsoron Allah kana sarki ne ko kana talaka amma ba a ce dole ne don kana sarki dole ne sai ka bi tafarkin sayyidi Umar bin Khattabi radiyallahu an rigarka tana da abincin abincinka busasshe kashe ta Allah yake walamma fasalat al-iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun lokacin da ayari fasalat al-ir ayarin ya bar garin masar tsakanin masar da falastin zuwa can garin da ko ƙauyen da annabi yaquba alayhi salatu wassalamu yake tafiya ce ta tsawon lokaci amma da wasu daga masar fasalat al-ir qala da inni la ajidu riha sai baban sai ce wallahi jin karshe yusuf saboda me saboda rigarsa ta baro birnin masar ta kamo hanya wannan shi zai nuna maka wani magana isu da ubangiji ya sanya tsakanin masoya kai yin nan a yau inda za ka yi tafiya mai nisan gaske ka bar iyalinka ka daɗin gaske kana fara baro garin da ka da kake zaune ka taso mu garin ku wani shauki zai kama ka zuwa ga iyalanka za a rinka suranta maka cewa ma ka kusa kai gare su kar ka yi mamaki ma kana airport ka fara jin ƙanshin girkin matar ka ce wallahi tumatirin tun bane ƙanshin tumatirin tun ke ji amma wannan bai nuna cewa wai abu ne da zai iya faruwa ga kowa matsayi ne kuma wannan ba mu ɗauke shi a matsayin wata mu'jiza ko karama ta annabta ba a'a mu'jizar shauƙi ce wannan tsananin ƙaunar ce ta kaima wato ainihin ƙanshin ya baro ɗaruruwan milamilai ko kilomitoci ya zo ya zo ga hancinsa har ya ji shi shi kansa annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya yi hasashen haka shi yasa ce a jefa masa rigar zai warke to tun ba a je garin ba ma aka kai rigar ya fara jin karshen ta ina ga ta iso an jefa ta da fuskarsa ya ce laula an lilo ina gudu in faɗi wannan magana ku ce tsufa ya kama ni ku ce na rikice na ruɗe qalu tallahi innaka lafi da qadim suka ce mu nan da Allah kai dai kana dan cikin Ka kana nan cikin rukuwar nan da mun ka san ka ita tsufa ya yi aikin ina ka ina jin kashi Yusuf ina ka da shi Yusuf ya mutu kura ta cinye shi tun bayan su ake faɗa musu wannan magana eh yawwa jikokinsa domin ƴaƴanku suna can masa su ne suke tafi da rigar jikokinsa ke gaya masa wannan magana tallahi innaka lafi da kadim kaga idan yazo tsakanin jika da kaka ne abin yana da dan sauki amma dai duk da haka kalmar ta yi nauyi sosai sai dai mun riga mun fassara muku zalal cewa ba ko shi yake nufin ɓata wannan da kuke nufi idan mun faɗa da Hausa ba falamma an ja'a bashiru tabaraka ta'ala ya ci gaba da bamu labari yana cewa lokacin da mai bushara ya iso wasu malamai sun ce yahuza shine ya zo da rigar nan ta ƙarya wadda take ɗauki da jinin akuya da sunan jinin annabi yusuf ne don haka yanzu da yusuf ya ce ga riga ta ta ƙwarai ku je ku shaƙa masa sai ce to ni zan je da ita ni na ba da bugun labari ni zan je da bushara ta ƙwarai to da ya iso da rigar Allah ce alqahu ala wajhi da zuwa sai ya yaba ta a fuskarsa da basira sai ganin sai dawo masa yanzu bukata ta biya qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun yace ashe ban gaya maku ina da wani ilimi daga wani wurin ubangiji na da ba ku da shi ba ni Allah ya sanar da ni Yusuf yana rai ya sanar da ni Yusuf bai mutu ba ya sanar da ni za haɗu da Yusuf bakin ciki na da damuwa ta tace shi yaushe qalu ya abana taghfir lana dhunubana yanzu kam shikenan gaskiya ta yi halinta yusuf din nan ya ce kura ta cinye to gashi nan kun zo da kanku da rigarsa kun haɗu da shi yana cikin matsayi na sarauta kun yi nace mashi ranka da ala sabbi ne ba kusan wane ne to yau gashi kun zo da rigarsa kun ba da tabbacin cewa yana nan raye don haka laifin nan da kuka yi kurutan la gafara qalu ya abana taghfir lana dhunubana suka ce ya ubangijinmu ka neman mana gafara ya babanmu ka neman mana gafar ubangijinmu inna kunna khati'in babu shakka mun kasance a cikin bata da laifi mun yi barna mun tafka kuskure yaron nan mu ne muka azabta shi muka kada shi rijiya muka raba shi da kai to amma Allah cikin hikima sai ya riga ya ɗaukaka shi to da yake tsakanin da da uba ba wani shabaki ce akwai ba qala sawfa astaghfiru lakum rabbi yace da sannu zan roƙa muku gafar ubangiji na ba yanzu ba wasu suka ce yana jira sai yusuf sai sun haɗu da yusuf ya tambaye shi ka yafe masu idan ya ya yafe sannan sai a magana da sannan a roƙi ubangiji gaba wasu suka ce a'a bai gama hucewa ba ne a bari dai tukune zai gama ɗebe bakin ciki da damuwar waɗannan shekaru da aka sashi sannan daga ba ya addu'a amma magana mafi ƙarfi ita ce cewa ya jinkirta addu'a ne zuwa lokacin da Allah ya fi karɓar addu'a shine lokacin sahar lokacin da muke sahur ana gadda alfijir ya keto babu lokacin da addu'a take da alkadari a wurin ubangiji kamar wanda lokacin don haka ya kai wanda ke cikin damuwa ya wanda ba shi da baibaye shi ya wanda yake neman aure ya mai son cin jarabawa ya dan kwangilar da sa suka sarkafe ya wanda yake cikin damuwa kowace iri ce ya ke mace wacce ta kanta gano kan mijinta ya kai namiji wanda matarsa ta burkuta masa gida alaikum bis sahar ku yi amfani da lokacin sahur ku roƙi Allah wannan lokaci lokaci ne da addu'a ba ta faduwa ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam kai dai zuwa hadisin imam bukhari da muslim ya faɗa mana cewa ubangijin mu tabaraka ta'ala yana saukowa zuwa saman duniya kowane rabi da uku na ƙarshe na dare sannan ya kira ce ina mai addu'a in karɓa ina mai roƙo in bashi ina mai neman gafara in gafarta masa duk wanda ya addu'a a lokacin ko ya istighfari lalle ne Allah zai karba masa za haka sai annabi yaqub ya ce ma ƴaƴansa fa astaghfiru lakum rabbi akwai lokacin da zan muku nema muku gafara shine lokacin sahu innahu huwal ghafurur rahim hakika ubangiji na mai yawan gafara ne mai jin kai waɗannan ayoyi da dukkan kissar gaba ɗayan ta annabi yusuf tana tabbatar mana da cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah domin ko inda misali annabawa sun san gaibi annabi yaqubu alaihi salatu wassalam da wasu suka ce kai kafin lokacin ma da suka ce ya abana ma na karata amanna ala yusuf me yasa ba za ka bari mu sai da yusuf ba sai ce ƙarya kuke yi jiya kuka zauna gindin ce iri kaza kai kace kaza kai kace kaza kai kace kaza kuka ce a zo a yau dare ne ba ku dana ku yadda shi to ban ba suwa inda ya san shi da yadda zai ba muke ko ba ta ba idan bai san wannan ba ku kaddara daga baya ya san gaibi sai mu ce to lokacin da suka dawo suna kuka sai ce makaryata rijiyar nan ta wuri kaza da kuka gada shi yanzu yana can fatake iri kaza sun kama shi sun sayar da shi kaza ku je maza wuri kaza ku ɗauko min shi ko ba haka amma bai san gaibi ba har zuwa wannan lokacin da aka jefa masa rigar shekaru ashirin da bakwai kamar da zamu gani nan gaba bai taɓa sani ina ɗansa yake ba sai dai kawai yana da masaniya daga wurin ubangiji cewa ɗansa bai mutu ba kuma za su sake haɗuwa an ta sake tare jin ɗin ne أو بسم الله me muke cewa muka ce kenan wannan kissa ta annabi yusuf alaihi salatu wassalam ta tabbatar mana da cewa annaba ba san gairi ba sai abin da ya bayyana gare su ko abin da Allah ɗauki sarki ya ga dama ya sanar da su kamar yadda tabaraka ta lake cewa la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ba wato ubangiji baya gwada ma kowa gaibin sa sai wanda ya ga dama daga cikin manzanni idan zai sanar da shi gaibi sai ya bashi escort sai an bashi an rakiya yadda mala'iku ba za su sharbi magana da ake yin wahayinta zuwa gare shi ba aljannu kai aljannu ba za su sharbi magana da ake yin wahayinta zuwa gare shi su zo su faɗa ma bokaye ba wannan shi zai eh, nuna mana ko shi zai faɗa mana me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana hamsin a cikin bakin cikin kazafin da aka yi wa matarsa sai ranar da Allah ya saukar da barranta ta sannan ya san cewa barantacciya ce kiran ta ma yana cewa ya Aisha in kunti almamti bi zambin ce mata in kunti almamti bi zambin fastaghfirullah wa tubi ilai Aisha wannan abin da yake faɗa in kin san ki kawai ki je ki roki Allah gafara ba ruwana shi idan ya san kazafi da aka yi mata zai haka zai haka ba فلما دخلوا على يوسف فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر وجاء بكم من البدر من بعد أن نلغى الشيطان من زاغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم to yanzu mun samu labari cewa yakubu alaihi salatu wassalam ya gano ɗansa kuma an jefa masa riga idonsa sun dawo lafiya lau dama annabi yusuf alayhi salatu wassalam ya ce musu wa atuni bi ahlikum ajma'in duk ku kasu iyalan ku zo min da su an ce wannan lokaci su 93 suka baro wato ainihin sham ko falastin zuwa kasan masar ma'ana 'ya'yan nan sun hayayyafa sun yi jikoki watakila ma an fara kama kunne ga matayensu ga 'ya'yansu ga su kansu ga mahaifinsu ga mahaifiyarsu su 93 suka baro suka iso garin masar to kafin su zo annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya riga ya aika an zo masa da bayani labari ya zo musu cewa za su zo za su iso lokaci kaza za ka sai ya kwaso ayarin jama'arsa wanda suka yi daidai da matsayinsa na minista aka fito bayan gari domin a karbe su a nan dai aka shirya tanki-tanki mutane suka shiga aka ci abinci aka huta aka yi bacci sannan wa'inda ake jira baki suka iso shi ne Allah ce falamma dakhalu ala yusuf lokacin da suka shigo wurin yusuf awa ilaihi abawai sai ya kusanto da iyayensa ya jawo su zuwa ga jikinsa ya rungumo abin in sha Allahu aminin ya ce za ku shigo garin masar in Allah ya so kuna waɗanda amintattu ba ku da sauran damuwa za a ba ku escort za a ba ku security za a samu muku da wurin zama lafiyayye ba ku da sauran bakin ciki ko damuwa wannan ya nuna wannan magana an yi ta ina a bayan gari kafin a shigo gari daga nan malamai suka ce an shar'anta duk wani muhimmin mutum ko bako idan zai shigo gari a je bayan gari a tarbe shi wa rafa'a ya alal arsh annabi yusuf ya daga iyayensa ya dora su akan gadon sarauta ga al'ada gadon sarauta sarki shi kadai ke zama a kansa yanzu an canza wannan za ka iske babbar kujerar ita ce ta mai sarauta dama da hagu da shi akwai fadawa ba ce ba fadawa ba kai akwai sarakai masu matsayi ƙasa ƙasa da shi waɗanda su ne wata ainihin yan abin nan yan majalisarsa to amma a wancan lokaci garin sarauta sarki kada yake hawansa to saboda girmamawa ya jawo iyayensa ya ɗora su suka zauna tare da shi akan garin sarauta saboda me saboda shi ba zai sauko ya zauna ƙasa ya daidai da talakawa ba sannan su kuma bai dace su zauna tare da sauran jama'a ba domin su Allah ya musu girba da ɗaukaka yau ɗansu shi ne sarki wanda bai nuna duk sanda za su zo fara sai sun hau kara ga sarauta ba a yau dai suna matsayin baki yau suka fara ganin ɗansu a wannan matsayin to sun cancanci a ɗaga su a ɗora su akan haife mu wa kharru lahu sujjada Allah ce sai suka surmuye suka yi masa sujuda da wada suka yi sujada da uwar da uban da ƴan uwansu goma sha ɗaya ga baki ɗaya suka duka suka gaida shi irin gaisu wadda ake a wancan lokaci wannan an shafe shi a shari'ar mu annabawa a da ana yi musu sujada a zamanin annabi yaqub ana yin sujada ma wani amma a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an goge wannan Allah ka iya ke masajada salman al-farisi ya yi wa manzon Allah sujuda manzo Allah ce ma haza ce wannan fa ce girmamawa ce haka ake masarakuna can garin mu sai ce inda ina sa wani ya yi ma wani sajada da na ce mata su rinka yi wa su sajada saboda girman haƙƙinsu kowa ba a wa sajada sai Allah haka shi ma Mu'az ibn Jabal lokacin da ya wata tafiya ya ga ana masarakuna sajada sai ya kudure a ransa idan ya zo zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sajada. yana zuwa ko ya ya yi manzon Allah sujuda manzon Allah ya ce tashi kowa ba a yi masa sujuda sai Allah don haka duk wani shehi da yake a masa sajada to a masa gyara Allah kaɗai yake masa sajada annabin Allah ma ba a yi ba ba a kowa sajada sai Allah wa qala ya abati hadha ta'wilu rubyaya yanzu ne to baba ku tashi ku zauna yace kaga fassarar mafarkin na mafarki na da nayi tun ina yaro min qablu wanta dai tun gabanin haka qad ja'alaha rabbi haqqan ubangiji na ya sanya wannan mafarki ya tabbata ya zama gaskiya wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni ubangiji na ya kyautata min da ya fitar da ni daga kurkuku ma'ana yana ba su labari ce ai bayan mun rabu da ku kun ji kun ji yadda aka yi ga fitinar da ta same ni gidan yari na zauna a yau ubangiji ya taimake ni daga gidan yari zuwa gadon sarauta malamai suka ce a nan abin da ya kamata ya faɗa ba domin shi ɗan kunya ba ne abin da ya kamata ya faɗa ya ce ubangiji ya taimake da bai kashe ni a rijiyar da 'yan wana suka jefa ni ba amma idan ya faɗa ka za su ji kunya ko za su kunya za su ji kunya to duk magana da za ta sa ɗan uwanka ya shiga wani hali na jin damuwa to idan kai mai jin nauyi ne idan kai mai karimi ne ba za ka yi wannan magana ba a son ka sa ɗan uwanka kunya wani lokaci ma ta yan guntuwar ƙarya ce ya yi sai ka yi ka tashe shi sai ya ji kunya aboki ne ya yi tafiya ya daɗe bai dawo ba to da ya dawo iyakon uku sai ya fita sai suka haɗu da wani babban amininsa a kasuwa sai ce ah, ai kuwa an gaya mini kazo tun shekaran jiya na je aka ce ka fita sai ce ni ba inda da je sauran da na zo ina da wani gida sai ce ikon Allah kaga ya ji kunya da ya yi zuka ƙarya kuma an tada shi amma ina ce oh Allah sarki ai ko ina jin ba nesa na je ba kila da ka jira ni kaga shi kidan da bai bari da bai sa shi cikin wannan jin kunya ba to wannan yana cikin halayen mutanen kirki in ka ga dan wanka zai shiga kunya sai kai maza ka hana ka da shi to wani da gangan ma sai ya tsokano ya tabbatar da ƙaryar ka don ya saka jin kunya wannan ba ɗabi'a bai kyau ce ba kuma ku lura sai ce wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi ubangiji na ya kyautata min da ya fidda ni daga gidan yari kuma ya zo min da ku daga ƙauye kun ga bai ce Allah ya taimake ku ya kawo ku gidan ni'ima ku zo zan je da ku daɗi bai ce haka ba sai ce ni Allah ya taimake ni da kawo mini ku min ba da an nazaga shaytanu baini wa baini ikhwati bayan da shaytan ya riga ya samu sa'a ya shiga tsakanina da yan uwana kun ga bai ce min ba da an nazaga shaytanu ikhwati ba bai ce shaytan ya samu sa'a yan uwana ba a ya samu sa'a mu biyu ya haɗa husuma da faɗa tsakaninmu to yanzu Allah ya ce hancin shedan ni na riga na yafe muku ba mu sauran damuwa inna rabbi latiful lima yasha hakika ubangiji na mai tausayawa ne ga wanda ya so innahu huwal alimul hakim hakika Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta abin da yayi ya yi shi bisa ilimi abin da ya yi shi bisa gwaninta Allah yana da hikima da sasa ya raba ni da ku tsawon waɗannan shekaru shekara nawa ke tsakanin fito da shi da kaɗa shi rijiya zuwa yau da suka haɗu da iyayensa da ‘yan uwansa an haɗe yana bisa da mulki waye san ansar wannan tambaya malamai sun yi saɓani dangane da wannan amma alkur'ani bai faɗi wannan shekarun ba ya dai nuna akwai daɗewa a wasu malamai na ganin idan aka tantance za a tarar da ba za su kasa shekaru ashirin da biyu ba saboda me so da akwai ruwayoyin da suka nuna cewa ko da aka jefa shi rijiya yana da shekara goma sha bakwai waɗanda su ne mafi ƙarfi daga sauran ruwayoyi yana da shekara goma sha bakwai akwai ruwaya da ta nuna cewa ya fito gidan yari yana da shekaru talatin kenan tsakanin isowarsa masar da shigarsa gidan yari da finyowarsa shekaru talatin shekaru goma sha uku kenan ga sha uku ga sha bakwai ba talatin kenan ba bayan da ya fito gidan yari an yi shekaru bakwai na arziki wanda ana ruwan sama yana tara abinci kenan mun samu talatin da bakwai ko ba haka ba sannan shekara ta farko yan uwansa suka zo ya mayar da su shekara ta biyu suka dawo ya riƙe masu ɗan'uwa ko ba haka ba suka sake komawa a ƙarshen wannan shekara suka sake dawowa inda ya bayyana musu cewa shine Yusuf yace ku sake komawa ku je ku zo min da ƴan uwana da iyayena idan ka hada shekaru 33 kenan yana ɗan shekara 33 ya haɗu da ƴan uwansa da iyayensa idan ka cire 17 daga 33 nawa za ka samu a 39 yawa ga 30 ga 7 ga 2 talatin da tara in ka cire sha bakwai ne za ka samu shekaru ashirin da biyu kaga kishirwa ta ganin annabi yusuf ta shekaru ashirin da biyu babansa yaƙubu alaihi salatu wasalamu ya fama da ita don haka kada ka taɓa yanki ƙauna domin ka rasa wani abu yana yawan allah ya kawo maka shi a wani lokacin da a lokacin ma ya fi alheri a gare ka fiye da lokacin da kake bukatarsa sannan sai yusuf alaihi salatu wasalamu ya yi addu'a me ya ce رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من, ذلك من أنباء وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون رب قد آتيتني من الملك النبي يوسف duk abin da yake so a duniya Allah ya tabbatar da shi baya da guri a lokacin da yana yaro kamar ya koma wurin iyayensa lokacin da ya zama matashi yana shauki zuwa ga gidansu lokacin da fitinan mata ta dame shi bukatar sa a raba shi da gidan lokacin da ya shiga kurkuku fatarsa ya fito ya samu yanci lokacin da ya samu yanci sai Allah ce mun kara maka da mulki lokacin da yake karagan mulki ba ya da kwanciyar hankali saboda bai san inda yan uwansa da iyayensa suke ba a hankali sai gashi Allah ya tattaro iyalansu da a su gaba ɗaya an kawo masa har gida gashin sa karagan mulki zaka bukatar sa ta duniya ta gama biya sai ya addu'a yace rabbi qad ataytani min al-mulk ya ubangiji kai ne ka bani wani bangare da mulki duk abin da aka baka na mulki sashe ne domin akwai wani mulki wanda ya fi ka sannan akwai wani da mulkin ka bai kai ba duk ƙasaitar da kake ji da mulki za ka je inda ba ko san ka shi yasa an muka je makka shi bai lafi cewa kai yau kan an kai ƙarshen mulki domin ya ga hakimin garinsu ko hula babu bane rawar babu an ba ya ga hakiminsu ba yana zari yana tattare yana yana ƙarfin ƙafafu don kun dai gane don kada ya walle asiri ya tuni talaka gari to ƙarshen mulki shine mulkin ubangiji shine wanda babu wani mulki sama da shi mulkin kowa ƙarƙashin na ubangiji yake kuma duk wanda aka ba mulki yan masa aka yi sannan Allah ya yan maka ne domin ya zarafce ka sai ce Allah kai ne ka yan mini mulki wa allamta ni min ta'awil al ahadith ubangiji kai ne ka sanar da ni fassarar mafarkai kuma kai ne ka sanar da ni ilimin maganar Allah da maganganun annabawan Allah wannan ya nuna wato sanin fassara mafarki ilimi ne mai daraja wanda har annabi su alaihi salatu wasallam yana godiya ga Allah akan an bashi wannan ilimi kuma ai dole ne ma yayin godiya ga Allah akan wannan ilimi domin menene dalilin samun matsayinsa fassara mafarki menene dalilin fitar kurkuku fassara mafarki yace fatirar samawati wal ard Allah kai ne makagin halittar sammai da ƙasa anta waliyyi fid dunya wal kai ne majibincin al'amari na a duniya da lahira tawaffani muslima ya Allah ka karbi ta ina musulmi wa alhiqni bis salihin sannan ka riskar da ni da mutanen kirki wasu malamai sun ce ista'jal al maut ba'da an tammat lahu ni'am ya buƙaci mutuwa lokacin da duk imomin duniya suka gama kammala gare shi amma zahirin sa yakin alqur'ani bai nuna wannan cewa ya ce Allah ka kashe ne na musulmi ba ya ce Allah ka kashe ne ko gobe ba a kullum muna wannan addu'a tana nuna mana muhimmancin kullum mu rinka neman husnul khatima mu yi kyakkyawan ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah ya masa kyakkyawan ƙarshe ba ya nuna ana son a mutu ba kai bil hasili ma ba a son ka roƙi mutuwa duk halin da ka shiga lokacin da mu'az ya shiga cikin damuwa da wahala ya so ya roƙi mutuwa manzo Allah ce kada kai yace kana musulmi duk abin da Allah zai kara maka da tsauri zai zama alkhairi gare ka idan musiba ce kake cikin ta lada kake kara idan ni'ima cikin kake cikin ta ibada kake yi saboda ka mumini tsawon alkhairi ne gare shi kuma a tsawon da zaka yi wasu za su amfana da kai wasu za su sa maka albarka sannan zaka kai sujuda guda idan mutum ya bayan mutuwar ka ya kware ka ya shiga gaban ka saboda duk wanda ka riga shi mutuwa da shekara guda to kai ya shiga gaban ka bara mun ba ku labarin mutane biyu mutane uku kai da suka musulunta ko sai biyu suka mutu wurin jihadi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna rike da tutar manzo Allah suka mutu sun samu shahada ko ba ka ba ɗayan ya yi mafarkin su ɗayan na uku ya yi mafarkin su biyun wannan ya mutu wurin jihadi wanda ya mutu shekara ɗaya bayansa amma wannan da ya mutu shekara ɗaya yana gaba da shi a aljanna sai faɗa manzo Allah manzo Allah ce aha ba yayi ramadana bayan mutuwar wancan ba yace yayi yace bai sallah kaza kaza kaza ba yace yayi ce to shine dalili ka ko shahada mutum ya samu in ka shekara kana sallah bayan sa ka kware shi in ka samu watan ramadana bayan sa ka kware shi ashe rayuwar mumini ko shi alheri ce gare shi shi sa ba a mumini ya roƙi mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama dole ne ka roƙi mutuwa ma'ana ka shiga wani hali da kunci da bala'i mutuwar da kake so ka ce Allahumma ahyini ma alimta alhayata khairan li wa tawaffani idza alimta alwafata khairan li ya Allah duk lokacin da rayuwa take ita ce alkhairi gare ni ka rayar da ni duk lokacin da kasance mutuwa ita ce alkhairi gare ni ka kashe tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin an samu irin wannan oke a lokacin damuwa wajen maryam alaihi salam mahaifiyar annabi isa lokacin da kunci da damuwa suka dame ta ga ta ga ciki ga haihuwa babu miji ba ta san wanda zai barantar da ita ba ta ce ya laisa ne mistu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ko a cikin magabatan sahabbai an samu sun yi irin wannan damuwa kamar ali na Abi Talib radiyallahu an lokacin da fitinar yan shi'a ta kai masa inda ta kai masa yace rabbi inni qad sa'imtuhum wa sa'imuni qad malaltuhum wa malluni allahumma faqbidni ilayk Allah na ishe su sun ishe ni na tsargu da su sun tsargu da ni yan shi'a ba su da ɗa'a ko kusa ko nesa ya Allah ka karbi rayuwa ta in huta haka shi mai imam bukhari yi lokacin da ya shiga wannan damuwa amma da muka koma ga sunna zamu ga cewa ba a so ka nemi mutuwar kai tsaye sai dai ka ce ya Allah idan mutuwa ta ce alkhairi gare ni ka karbi rayuwata idan kuma ci gaba da zaman duniya shine alkhairi gare ni ka sauwaƙe mini halin da nake ciki Allah ce zalika min anba'il ghaib wannan labari da muka baka ya kai manzon Allah yana cikin labarun gaibi nuhihi ilai muna wahayinsa zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yankurun baka tare da su baka gaban su a lokacin da suka tattara al'amarin su wuri guda suna makirci suna shawara ya za su yi da Yusuf lokacin da suke su fitar da shi su kore shi daga ganin su وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عن إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون يمرون aktharun nasi walau harasta da mu'minin manzo Allah ka sani duk wannan labarin da kake bayarwa duk ka da suke bayyana kana gwada musu cewa wannan sakon daga wurin Allah yake da yawan mutane ko kayi kwadai ba za mu'mini ba ba haka wannan wato sassauta mu manzo Allah damuwar da yake shiga ne gani cewa ana ƙaryata shi mutane suna kafirci kai duk wanda ka so mutane ba za su taru gaba ɗaya su zama mu'mini ba wa ta tasaluhum alaihi min ajrin manzo Allah ba wata lada take nema gurin su ba ba wata jinga da kake cewa su baka in huwa illa zikrun lil alamin wannan alqur'ani wa'azi ne ga talikai fadakarwa ne ga mutane baki daya wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard Allah ce da yawa ne daga cikin ayoyin Allah a cikin sammai da cikin ƙasa yamurruna alaiha mutane na shudawa ta kan waɗannan ayoyin na Allah suna وهم عنها معرضون سنا كودكي باسو ميدا هنكلي وما يؤمن أكثرهم illa إلا وهم مشركون da yawan mutane ba za su imani da Allah ba sai sun gama da shirka zai zo masallaci zai je wurin tsafi zai je wurin malam zai je wurin boka zai rantse da Allah zai rantse da shehi sai sun yi imani sai kuma su gama da shirka Allah ya ce afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah sun abinta ne cewa wata mai lullubewa daga cikin azabar Allah ta cin masu da lullube su auta ta yawon ta sani, ko sun abinta alkiyama ba za ta tsayu faj'atan lokaci guda ba ko hum la yash'urun alhalin ba ta ji ba sun za ta tsaya ba wannan yana nuna cewa alkiyama idan za ta tsaya babu shiri za ta zo mutane a ke za ta yi musu qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Allah ya ce manzo hadhihi sabili wannan shine tafarkina wannan ita ce hanyata قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني manzo Allah ka ce wannan ita ce hanyarsa ad'u ila Allah ala basira ina kira zuwa ga Allah akan sani akan ilimi da basira ba na kira bisa ga jahilci ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda ya bi ni duk wanda yake bin tafarkin annabi ba ya kira zuwa ga jahilci shi yasa hujja ita ko ita hujja ita ce takobin malamai ita ce takobin ahlus sunna mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala basira ba haka kawai wani dunkule magana ya ce ma halal ko ya ce ma haram ko ya dora ka akan abin da ya ga dama ka yi salati ɗari ka yi istighfari ɗari ka yi hailala ɗari kada ka kwanci alkawari idan ka yi musiba za ta cimma idan ka cika mun maka alkawarin kaza ba wanda yake da wannan izinin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da wanda bi ya bi shi akan ilimi yake duk abin da babu ilimi a kansa to ba ba addini bane ma'ana duk abin da baya da nafsi wanda za a jingina gare shi a ce Allah ya ce ko a ce annabi ya ce ko a fassara abin da suka ce a fito da bayani daga ciki to wannan ba ilimi bane da haka malaman sunna in sun faɗa za su kafa hujja idan kuma sun yi shiru almajiran su za su tambaye su saboda wannan ita ce tarbiyya ta sunna amma waɗanda ba malaman sunna ba to abin da suka ga dama suke faɗi kuma sai su ce ma ba a tambaya ba kai kai tambaya amma ma ka bin za ka tambaya sai ce to kuna dai hadisi dubu nawa ka har da ce sannan ka yi tambaya to me alakar abin da na haddace da abin da yake tambayar ka ni ban haddace ko guda ba wani ma yanzu ma na musulunta sai in fasa ma tambaya kana malamin addini to ala basira yana nuna cewa kar ka yadda ka yi magana cikin addini sai abin da ka sani wasu suna amfani da faɗar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ballighu anni walau aya su ce shikenan don haka ko kwasa aya guda sai ya zama mai wa'azi to ya zama mai wa'azi amma ya tsaya kan wannan aya da ya sani kare fada wanda bai sani bai ce a ja masa baki ko ina ya fassara kuma ya daɗa kansa ana fatawa gafarta mala yana <clears throat> yana gyara murya ya gyara zama ya bada amsa komi iliminka akwai abin da baka sani ba idan an je inda baka sani ba ka tsaya ne da yawa fannin da ake tambayar mu ce ba sanin mu bane wani lokacin in tambaya ta yi girma dole sai mun bar gari da ita mun kai ta waje mun tambaye wasu na wani wuri ko da na aika tambaya saudiya kuma ba tambaya ce mai wahala ba amma tambaya ce mai hatsari saboda haka sai da na samu wani zo dan Najeriya ne dan jihar Kano ne amma a Saudiya yake zaune masani ne na yadda ya fi da sanin wannan babi na buga mashi waya ya fatawa sannan na faɗa ma wadda ta yi fatawar ma daga da take nace ki jira sai na samu amsa ni ma zan tambaye wani malami ya bada amsa na tambaye shi to inda ta tambaye abin da na sani ba zan yi tarajjudi in ba ta amsa ba to amma idan na ce in ba da hansar abinda ban sani ba me nayi na jefa kaina a hatsari shi sa malamai ke cewa man afta ala adri usibat maqatilo duk wanda bai iya ban sani ba to shi an yanke wayansa an gama da shi matsala ta same shi saboda kar ka ɗauka cewa ka san komi duk lokacin da ka ɗauka ka san komi to ka shiga uku abinda ka sani ka tsaya nan wanda baka sani ba Allahu alam ko kuma bari in bincika ko in tambayi wanda ya sani ko je gaba ka tambayi wani wannan shine tafarki madaidaici wa subhanallahi wa ma minal mushrikin sarki ya tabbatar ma Allah ni ban zama cikin masu yin shirki ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan Allah ce manzo Allah duk waɗanda muka aika gabaninka mazaje ne muka aika ba mu yi wahayi zuwa ga mata ba maryam mahaifiyar annabi isa ba annabi bace Allah ya ce mal basiru ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa siddiqa ce ba ba annabi ya bace haka matar annabi ibrahim sara alaihi salatu wassalam ita ma ba ba annabi ya bace ba wata annabi ya mace shi yasa gaba ɗaya a harshen larabci ba sunan mace ba annabiya mu ma da in mun ce annabi to inda a ce mace tana zama annabi me za mu ce mata kaga babu babu annaba ko annabayya ko akwai babu haka nabiyun kenan ba akwai nabiyu babu nabiyatu babu ta ko a harshen larabci akwai rasulu babu rasulatu ko akwai ta babu duk mazaje ne Allah ya aika haka ya kuma ta yi ku mika mana waya ku yi saranda Allah ya yarda muke da shugabanci sai sai ce ar-rijal qawamun 'ala nisa in kuka ce what man can do woman can do even better to kun saki hanya kun shiga ƙarya kuma ƙarya kuke yi ba duk abin da muke yi kuke yi ba duk kuwa inda yau a ce misali a ce shugaban najeriya wannan kiran jisanin da aka yi sai a ce naƙuda ta kama ran ta shida ko ba ko kuma a ce misali ce liman ana tsakiyar sallah sai haina ta gwabce mata kenan ya kenan so ba ɗaya muke baga ɗabi'ar mu Allah ya yi mu jinsi daban-daban kuma jinsin mu ya fi jinsin ku ƙarfi ya fi jinsin ku ƙwari ya fi jinsin ku ilimi ya fi jinsin ku basira ban ce kowane namiji ya fi kowace mace ilimi ba ban ce kowane namiji ya fi kowace mace basira ba amma jinsin namiji ya fi jinsin mace basira shine Allah ta'ala ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya fifita wani jinsi akan wani wani jinsi ne yana fifita akan wani jinsi na fitar da annabawa Allah ce nuhi ilayhim mazaje ne da muke wahayi zuwa gare su min ahlil qura daga mutanen yan birni duk annabi sai ya zauna kauye amma ba zai zama dan kawai ba to Allah ta'ala ya ce waja'a bikum min al-badwi Allah ya zo min da ku daga kauye eh madayana abin nan antakiya ko falastin ko duk garin da suke can ƙauye ne in aka kwatanta da masar amma birni ne a yankin da suke da nahiyar da suke kaga yanzu misali ba sai mu ce sakwati birnin shehu ba to amma in ana magana birni tsakani da Allah ma haɗa kanmu da birnin Madina ta manzon Allah sai aka sakwati ba birni ce don akwai Madina amma in an je Madina sai mu ce mun dawo da ƙauyen mun baro ƙauyen ko ba haka ba yawwa to haka nan sakwato ita ma tana da birane karkashinta lokal gamin duk birni ce amma idan ka zo nan sai a ce ka bar ƙauyen in ka can sai a ce kana birni saboda wannan birnin na shi ma akwai ƙauyuka kewaye da shi Allah ce afalam yasiru fil ardi me yasa ba za su yi tafiya a cikin ƙasa ba fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su yi duba yaya ƙarshen al'amarin waɗanda daga gabace su ya kasance Allah ta'ala ya halaka adawa ya halaka samudawa ya halaka mutanen fir'auna ya halaka mutanen shu'aib ya halaka mutanen lut duk wanda ya kangare ma Allah kan bai Allah ya halaka shi wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw hakika gidan lahira shine mafi alkhairi ga wanda suka ji tsoron Allah afala taqilun shin ba za ku hankalta ba حتى إذا استيأس hatta حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون حتى إذا استيأس الرسل التي har sai lokacin da manzanni suka yanke kauna ga imanin jama'arsu wata kowane manzo yakan zo yayi kira kiraye ta fadakarwa yayi ta wa'azi har sai ya kai bayan ki kauna ga za a gaskata shi wa zannu annahum qad kuzibu su kuma waɗanda aka aika ma manzanni sai su yi tsammanin manzanni an masu ƙarya manzanni sun ce ku ji tsoron Allah ko a halaka ku ku ji tsoron Allah sai Allah ya saukar da ruwan sama ku ji tsoron Allah Allah ya ba ku arziki idan ba ku koma wa Allah ba Allah zai saukar da azaba sai su yi izgili su yi tsaki ce to Allah ya dade bai abin da yake yi ba amma kuma sai ga an kyale su wa zannu annahum qad kuzib sai su yi tsammanin an kari an yi ma manzannin ƙarya ba wata azaba da za ta sauka to a wannan lokaci ja'ahum nasruna sai taimakon mu ya zo ga annabawa fa nujjiya man nasha sai mu tsirar da wanda muka so wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin ba za a mayar da azabar mu ba daga mutane kan garuru idan ta sauka don haka duk wanda mutum ya saki jiki ya ɗauka cewa Allah ya manta da shi Allah bai manta da kowa ba amma Allah da bai bai yake maka Allah talala ya ɗaurin lalaya yake maka ya kyale ka kai ta sabo kai ta barna kai ta zalunci kai ta kafirci kai ta kanga ran da ya tashi damƙarka baka da wance to sai ka je ka cikin kabari laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah ce hakika cikin labaran magabata akwai abin lura ga masu hankula ma kana hadisin yuftara ba wai labari ne tatsuniya wanda aka kaga ba walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi amma wannan alkur'ani mai gaskata abin da ya zo gabansa ne wa tafsila kulli shai. kuma wannan alkur'ani ya zo ne ya rarrabe komai da komai ba abin da babu cikin qur'ani na alkhairi ba abin da babu cikin alkur'ani na shari'a ba abin da babu cikin alkur'ani na rahama idan kuna neman tsarin tattalin arziki yana cikin qur'ani idan kuna neman tsarin zamantakewa yana cikin qur'ani idan kuna neman tsarin siyasa da mulki tafiyar da mulki ina cikin alkur'ani idan kuna neman tsarin ibada ina cikin alkur'ani kai ba wani abu da ake yi a rayuwa da dare ko da rana mutum ya yi shi kaɗai ko cikin jama'a face akwai tafarki yadda ake yin su cikin alkur'ani za haka Allah ya ce wa tafsila kulli shay alkur'ani mai rarrabe komai da komai ne wa hudan shari'a ne wa rahmatul kuma rahma ne liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke yin imani alhamdulillah wannan shine ƙarshen tafsirin suratu yusuf alaihi salatu wassalam mun ji yadda Allah ɗaukin sarki ya bayyana mana daki daki dalla dalla yadda wato rayuwar annabi yusuf ta kasance tun daga kurciya zuwa samartaka zuwa dattaku zuwa annabta da jarabawoyi da fitinno da matsaloli da ya gamu da su matsalar 'yan uwa da ƙetarsu da sharrinsu da hasadarsu matsalar a zama cikin rijiya bai iya fidda kansa da bai Allah bai kawo ke ba mai zai faru kaga komai yana iya faruwa sannan matsalar fitinar mata fitinar gidan yari fitinar mulki duk waɗannan fitinun gaba ɗaya babu wanda ta kai ta mulki hatsari saboda su alatilin take samun ka amma wannan ni'ima ce fitinar mulki jin daɗi ce duk annabi yusuf alaihi salatu wassalamu ya tsallake su a cikin tarihin annabi yusuf mun ga labarin mutane daban-daban mun ga labarin wasu annabawa annabi yaqub da da shi kansa annabi yusuf mun ga labarin wasu sarakuna kamar sarkin kasar masar mun ga labarin wasu mata kamar zulaika da matan ministoci mun ga labarin fatake mun ga labarin matafiya mun ga labarin 'yan kasuwa mun ga labarin ma'auna abubuwa iri-iri ke cikin wannan sura ta yusuf alaihi salatu wassalam sura ce da take ɗauke da darussa masu ɗimbin yawa kuma karatunmu na farko gobe in Allah ya so za mu ware rabin sa ne domin bitar darussa da hikimomi da ilmomi da ke tattare da wannan sura da Yusuf alaihi salatu wassalam da wasu hukunce hukunce na shari'a waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya shigar a cikin wannan sura da na ce muku na alƙawarin zan ba ku fa'ida ɗari idan kun kawo tsofaffin takardun nan ta maku to yanzu da ba ku kawo ba na ce kuna bin bashin guda hamsin kuma in Allah ya so gobe zan ba ku fa'idodi guda hamsin watakila har da ɗoriya a kansu bari mu karɓa ƙalilan daga cikin tambayoyin da suke hannun mu yanzu wani ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mala Allah ya ƙara maka lafiya da imani da kuma tsoron Allah a duk inda kake amin malami ne na yi mafarki aƙalla wata biyu da suka wuce a baya na ga wata da tauraro da kuma kalimatu shahada wato la ilaha illallah muhammadu rasulullah a sama kamar haka har ya gwada yadda suke ina a cikin ganin su haka sai ni kokarin in gwada ma mutane na kira wani mutum guda na nuna masa zan sake kira wasu in nuna masu sai kawai na farka aftuni fi ru'yaya fi sabilillah to inda ka ce in kuntum lirru'ya ta'burun da na ce in eh, eh, abin abghasu ahlam kuma nahnu bi ta'wil al-ahlami da alimi yazo ya same ni mu tattauna sha Allah za a ga za a gano fassara mafarkin sa to yana ce muku ba bisa iska ake fassara mafarki ba sai an san wane ne yayi kuma wani iri wanda ce assalamu alaikum da fatan mala yayi ni lafiya amin mala addu'a da kace ana yi lokacin sahur baka ba ta faduwa shin kafin ayi sahur ne ake yin ta ku kuma ayi sahur lokacin eh na fahimta ai yana so ya ce shin kafin a ci abincin sahur ake addu'a ko bayan an ci abincin sahur sai mu ce wannan lokacin na sahur shine lokacin addu'a maganar cin abinci kuma wannan ta kaci in kana so kai addu'a kafin ka ci in kana so ka bari sai ka koshi wataƙila dai ka bari sai ka koshin kai yafi in ba gudun kake lokacin ya wuce ba wani ce assalamu alaikum ala ya halitta idan mutum ya sha ruwa gidan dan caca domin oh mutum ya sha ruwa gidan dan caca don ya gayyace ka da ɗan caca da duk wani fasiki abin da ake bukata a ƙaurace musu ba a yi hulɗa da su ba amma idan ya kasance karɓa gayyatarsa za ta zama wata hanya gare ka ta yi masa wa'azi da jawo hankalinsa da lurar da shi ba hanya ta girmama shi da ba shi matsayin cikin al'umma ba to babu laifi ka ce za ka kalli menene maslaha amma ga asali fasikai ƙaurace musu ake ba a karɓa gayyatarsu assalamu alaikum magana da jikokin annabi yaqub suka gaya mashi na cewa yana cikin bata shi wannan ya nuna cewa akwai wasa tsakanin kaka da jika kenan Allahu alam amma dai mu ga al'adar mu jikoki suna wasa da kakanni kuma al'adar ce da bata da illa matukar ta faifaye ta wuce gona da iri ba kamar yadda dan kawo da dan gwaggo suke wasa amma fa wasa tana da haddi kamar yadda muke ce muku assalamu alaikum warahmatullahi akramaka Allah ya kara maka lafiya da imani amin bayan haka tambaya nake yi tambaya ta ita ce malam mutum ne bai da wata sana'a sai dai kabu kabu a shi yana ganin kabu kabu ba sana'a ba ne ai kabu kabu babban sana'a ce ka taba ganin sana'a wadda ta kai matsayin kabu kabu da kullum ba ka rasa abin da ka ci ai ta fi da yawan 'yan albashi abinda dan kabu kabu ke samu da yawa daraktoci da deputy directors da ba su samun shi a jihohinsu ko ƙarya nake akwai dan kabu kabun da ya gaya min bayan ya cire kuɗin mai babur yana ajiye ma kansa dubu uku in ka hada a wata nawa ya samu kenan dubu tis'in darekta nawa ne suke karɓar dubu tis'in sai ka daren sai to yana nan cikin aikinsa sai ya ɗauko wata fasinja wata sabuwa kamin shi an kara wando na ya jiki to a kara ne menene hukunci bari maka ta kala rayu wannan dan iska ne sunansa dan iska baya halarta idan mace tana samun wata hanya ta sufuri wadda ba ta hawan a ba ta goga jikinta ga jikin namiji ta hau babur haka shi ma namiji baya halarta ya ɗauki mace matuƙar ba bisa uzuri da lalura ba to kenan mu dakatar da amsa wannan tambaya sai gobe hukumar makarantar Madina Islamic Academy wadda suke tsohuwar kasuwa tana sanar da cewa ta fara sayar da fom na sabo shekara 1936 1430 kuma na 2015 2016 kaka wanda suke so shiga da yaran su nazari ko firamare ko sakandare sai su gaggauta su sai fom الله يسامو داشي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد da addu'a da karatu wanne ne yake baka son addu'an ne mu bari in kun tashi sai mu اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخفق فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين